فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايغك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau 22 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma ke daidai da 27 ga watan biyar shekarar miladiya 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat baha inda muka kwana akan aya ta da 21 fa akala kuma kamar yadda al'adar wanda majalisi ta gudana mukan ansa tambayoyi kafin mu shiga karatu a wanda yana tambayar shi ya halatta mace mai takaba ta fita zuwa sallar tahajjudi ko sallar idi a'a baya daga cikin bukatu na larura abinda yake fitar da mace mai takaba ta ce bukata ta larura amma sallar ta hajjudi ko sallar idi wani ba sa cikin bukatu na larura abinda yin su bai wuce mustahabbi bai wuce mustahabbi a gare su saboda aka ba za ta fita domin waɗannan salloli ba ah, wadda kuma yake tambaya game da sallar ashen ya ga wasu suna raka a biyu wasu suna raka a hudu yana nufin ka gabanin sallama wasu su yi biyu su yi sallama wasu yi hudu su yi sallama duka kowanne mutum ya yi sunna ce mutum bibi ya yi ya yi sunna idan mutum hurhudu ya yi ya yi sunna in ma daga farawarsa har ƙarshe bai zaman tahiya ba duk ya yi ya yi sunna amma ga wanda yake yi jan mutane sallah wanda zai jawo mutane waɗanda suke masu mabambanta wajen lafiyarsu da ƙarfinsu da ikonsu to yana da kyau ya zama bibiyun ne maimakon ya hurhudu saboda watakila wani yana da larura in aka wuce biyun watakila zai shiga takurwa wani kuma ya zo da niyyar zai yi raka a biyu ko zai yi raka a shida akwai inda zai je yana da wata larura to in aka ce sai an yi masa hurhudu a haɗe to zai zama an takura masa saka ka yi raka'o'i bibiyun a irin wannan ya fi dacewa amma yin hakan ba wai ya saba wa suna saba wa sunna bane annabi ya ce salatu layli masina masna kuma sannan hadisin Aisha ta sifanta sallar annabi sallallahu sallar dare shi ce na sallar a hudu fala sal an tole hunna wa husnihinna sai wanda masu tambayar sani ba shi mai fassara musu yana nan tambayar waɗanda suke da wato kurame ne ah, tambayar farko suna maganar cewa ko shi mai tambayar yana tambayar cewa ah, mutumin da yake musulmi sai ya rarrai koma wani addini sai kuma daga baya ya dawo musulunci to ya hukuncinsa to ma wanda duk yayin rinda abinda ake sa shine ya dawo musulunci za a bashi dama a yi masa wa'azi a yi ta tsoratar da shi a ga cewa ya da musulunci in ya riga ya da musulunci shi kenan ayyukan da ya a baya sun dawo idan bas bai in bai dawo ba duk aikin da ya sun rushe ayyukansa sun rushe da sallarsa da azuminsa da zakkarsa in ya taba zuwa hajji ya sauke farali da musulunci to ya rushe da zara ya yi dadda amma idan ya dawo to ayyukansu za su dawo wato waɗanda ya yi kuma sai ya sake hajji ba in ya taɓa yin hajji ta musulunci shi kenan wadda shi ne hukuncinsa in kuma ya ƙi dawo wato a shari'ance a hukuncin musulunci shi ne kotun musulunci za ta yanke masa hukuncin kisa ne idan har bai dawo ba amma in ya dawo shi kenan komai zai dawo sai kuma tambayar su ta biyu mai cewa wanda zai nemi wato gafarar wasu 'yan uwansa ko yafiyarsu ta hanyar facebook ko twitter to shin wannan zai zama karbabbiya a gurin allah tambayar ba ta zama mai ƙaƙƙiya ba idan wani ne kake neman yafiyarsa to duk hanyar za ka isar masa buƙatar ka kana iya bi kana iya bin hanyar wasiƙa ko twitter ko facebook wada ne kai wa laifi kana buƙatar yafe maka shi kuma idan ce yafe maka shi kenan idan kuma gurin Allah kake nema to shi Allah ba sai ta facebook za a same shi ba yadda kake duk ka ɗaga hannu kai addu'a Allah zai zai gafarta maka inda har ka nemi gafararsa ah, sai kuma tambayar ta gaba cewa musulmin da ya zo da rukunin musulunci guda biyar ya yi kyawawan ayyuka amma ya yi wasu laifuffuka haka ya yi wa Allah wasu laifuffuka aka ce shi wannan za a sa shi wuta kafirin kuma da ya musulinta, shi wani ɗan aljanna ne tambayar ya za a yi shi wancan musulmin duk da wancan ayyuka da ya yi ya zo da farillan musulunci biyar a sa shi wuta shi ko wannan kafirin da ya musulinta yanzu a cikin shi aljanna na farko dai al'islamu ya jubu ma kamlahu idan mutum ya musulunta da abin da ya baya an yafe masa yanzu ya zo gina sabuwar rayuwa ce kuma akan abin da zai yi yanzu kuma za a fara lissafi ayyukansa na kwarai da kuma ayyukan ayyukansa idan shi ma ya yi laifuffukan to shi ma za a kama shi da wannan shi kuma wancan da ya farallai guda biyar ba wai yana nufin kuma shi kenan sai ya abinda kuma ya ga dama na laifi ba ai dama an gaya masa cewa kai ya yi kaza kai ya yi kaza haka yana tatal mashi'a shi ma ba cewa aka yi tabbas sai ya tafi wuta dole ba amma dai yana karkashin a ta ubangiji ya yi abin da ya cancanci ubangiji ya hora shi ya sa shi a wuta in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama kuma ya azabta shi gwargwadon laifinsa sai wani shi kuma <clears throat> wanda ya rubuto yana cewa yana son a ƙara masa bayani game da ingancin hadisin sita shawwal ce domin ya ji wani malami ya ce duk hadisan da suka zo a kan sitta shawwal ba inganta ba daga cikin dalilan da malamin ya bayar kuma shine imam malik mai kawo su ba kuma babu yadda za a yi hadisan madina a ce malik bai san su ba kuma inda sun inganta da zai kawo su a cikin babin azumi a cikin littattafansa malamin ya ce in ramadan ya wuce kawai ya wuce babu wani azumi ko wata ibada da ake hada ta da shi domin cika ladan ramadan to sai shi mai rubuto takarda yake cewa a gaskiya ni kam mai rubuta mai rubutu wato shi mai rubutawar yake cewa shi kam ya gamsu da wannan sau aka shekarar da ya ji wannan bayani saboda wannan bayani da ya ji ma shekarar da ya ji wannan bayani ma bai yi su tashawal ba to ban san hikimar rubuto takardar ba idan har shi mai takardar ya riga ya gamsu har ma ya daina to ban sani ba tsokana ce ta sa ya rubuto da idan har kana son karin bayani to babu ganar ka gama gamsu har kana ba da labarin kai ka daina yi kamar wani aikin asha da yake ya ce ya tuba yanzu ya daina ya koma ga Allah saboda ka ya daina azumin sita shawwal ya koma ga Allah <laughs> ah, na farko dai hadisin azumin shi ta shawwal hadisi ne tabbatacce malama hadisi sun tabbatar da shi duwar wanda zai zo ce maka bai inganta ba sai dai ta ban bankaurarsa amma masana ilimin hadisin sun tabbatar da shi a hadisin ya zo a hadisin abu ayyub al-ansari ya zo hadisin jabir ya zo hadisin thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai hanyoyin tabbatar da hadisi sanannu a gurin malamai ba wai irin wannan da yanzu kai kake bayani ba irin da kake bayani molanka ne kowa ga dama zai shirya wannan ya ce wani bai sani ba wani bai kawo ba wani bai kawo ba wannan ba shi ne ka'idojin tabbatar da hadisi ba a ilimance inda har ya san ilimin hadisi shi malamin da yake wannan bayani ya san ba ta wannan da yake tabbatar da hadisi cewa wani bai kawo a littafin sa haka bai inganta ba wanda duk kaga ya kawo wannan to ina ganin a cikin ilimin ma shi dan cira ne ba dan gari bane zai zama ɗan gari zai gane cewa wanda ba hanya ce ta tabbatar da hadisi ba wani bai kawo hadisi yawa shi nuna bai inganta ba babu wani malamin da ya ce cikin hanyoyin tabbatar da hadisi akwai wani bai kawo ba sanin da awa ta biyu ta cewa imamu malik bai kawo a cikin muwadda ba don haka bai inganta ba kuma duk hadisan madina imam malik ya san su haka wannan cika baki ne ah, na farko magana ce wace babu wani wanda ya san abin da yake a ilimi da ya taɓa cewa duk hadisan madina imam malik ya san su babu wani wanda yake nagartacce a harkar ilimi da ya faɗi wannan wanda zai sanya rawanin wato zai sanya rawani na jahilci to zai iya faɗar wannan wannan kuma ba komai ba ne don mutum ya faɗi irin wannan sauƙin faɗarta ba wahala gare ta ba amma kasancewar imam malik ya san dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba gaskiya bace ko a ce duk hadisan madina ya san su wannan ba gaskiya bace na tabbata imam malik bai kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik an haife shi bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallama da kusan shekara 100 to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zauna da shi suka rayu da shi suke fita su fita da shi su dawo da shi su fita yaƙi da shi su yi sallah da shi a masallaci to ko su wani yana sanin hadisan da wani bai sani ba a na ali radiyallahu ta'ala Alhu lokacin da aka kawo gawar na umar ya ɗanka ya dubi gawar na umar yake cewa wato yake sha'awar irin matsayin da sayyidina umar yake da shi yake cewa sautari sayyidina ali yake fadar wani yace sautari nakan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kharajtu ana wa abubakar wa umar wa zahabtu ana abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar yake cewa sautari nakan ji manzo Allah ce na shiga na fita na tafi tare da abubakar da umar wato yana faɗar duk kai kawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da waɗannan bayan Allah guda biyu yake yinsa shigi da ficinsa duka faɗi tashinsa duk tare da waɗannan mutanen yake yinsa abubakar siddiq shi ne a'alamu hadhihi al'umma ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai abubakar ilimi abu sa'idul khudri yana cewa kana abubakar a'lamana ce abubakar ya fi mu duk ilimi wato duk ya fi mu ilimi amma duk da haka idan ka koma sirar waɗannan bayan Allah sai ka ga cewa akwai wani abin da za ka ga wasu sun tuna musu kuma ya shafi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mirasul jadda gadon kaka mace annabi abubakar siddiq da aka kawo masa bai san nawa ya kamata a bata ba sai da al-mughira ibn shu'ba da muhammad ibn maslama suka gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da sulusi shi fa abubakar shi yanzu waɗanda suke gaya masa su ne mughira ibn shu'ba da muhammad ibn maslama waɗanda waɗannan ba su taka kara sun karya in aka kwatanta su da sai na abubakar ba musamman wajen ilimi amma sun sanar da shi abinda bai sani na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani hadisin imran ibn husayn shi ma ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana da sudusi waɗannan ukun duka ba su kai sayyidina abubakar ba ko kusa amma sun sanar da shi wani abin da ya ɓuya gare shi na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sai na umar ibn al-khattab shi ne mutum na biyu wanda yake da muwafaƙat abubuwa da yawa ma al al-ƙur'ani yakan sauka ya mara masa baya kasancewa tare da manzo Allah koyaushe da hirsinsa wajen jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama da shi da makocinsa tanawub suke yi game da cikin sahih bukhari suna wakiltar juna in wannan yau ya tafi kasuwa wancan ya tafi majalisi abinda aka faɗa na hadisi ya zo ya ga wa sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar gobe ya je masallaci wancan ya tafi kasuwa dan kada ma su rasa wani abu na hadisa saboda tsabar hirsin su ga hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sunna nawa ce ta boyu daga sayyidina Umar sai da aka tuna masa lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya nemi izini zai shigo ya sallama sau ɗaya ya yi sau biyu ya yi sau uku ba an samu sa sai juya umar da ya fito ya sami kira shi ce ya ka tafi ya ce saboda na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wanda ya nemi izini sau uku ba a ba shi bai tafi sai ya rike shi ce ba zan sake ka ba sai ka samu wanda ya ba da shaida ya ba ka ce da cewa annabi ya faɗi wannan magana aka je cikin dandazon sahabbai a lokacin abu sa'id al shi ne mafi kankanta su ce, ni ne karamin su ni ne zan bada wannan shaidar naji ma aiki sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina umar ce to ba tuhumar ka nake ba ya abu musa al-ash'ari cewa za ka yi wa annabi ƙarya ina dai so ne nuna mutane a yi taka tsantsan wajen yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sunnatul istizan ce amma abu musa al-ash'ari ya kiyaye ta hakanan musa al khudri ya kiyaye ta amma sayyidina umar bai kiyaye ta ba ta kubuce masa sayyidina umar ya ya abin nan ya ya so ya hana wata mata da aka kashe mijinta di abin nan sadaki daga diyarta diyar mijinta dan shi yana ganin cewa tunda al'aqila dangi su suke biyan diya inda a ce shi yayi kisan ai danginsa ne za a har hado a biya to idan aka kashe mutum aka biya sa to matarsa ba za ta ci ba tunda ba ta cikin aqila wannan shine abin da sayyidina Umar ya so ya hukunci da shi amma wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi Ad-Dhahhak ibn Sufyan sai ya ga sayyidina Umar yake cewa ba haka abin yake ba akwai ashyamud dababi an kashe matarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya an kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa matarsa gado daga cikin diyarsa har sai da umar yake cewa da ba mu ji wannan ba da mun yi hukuncin da ya saba ma wannan wa ya taba jin al dhahak ibn safwan cikin sufyan cikin sahabban annabi wa ya taba jin sa da yawa daga cikin ba su taba jin shi ba amma gashi yau yana fadar wata sunna da sayyidina umar ibn al-khattab har yake yi masa har yake jinjina masa akan ta yake cewa ba dan mun ji wannan ba da mun sabu da mun sabanin abin da ka abin jizyar jizyar al-majus akwai majusawa waɗanda suke bautar ko wuta haka masu bautar wuta kan mutanen farisa waɗanda su ba ba ahlul kitabi ba bar karɓar jizya alƙur'ani ta zo a kan ahlul kitabi ne a tayo ɗar jizya ta an yadda nuhun sahiru su da ahlul kitabi to sai sai na umar yake ta tunanin to su majusawa za a karɓi jiziya a wajensu ko ba za a karɓawa akwai majusa a wani gari da ake kira hajar to bayan musulunci ya je garin to su za a karɓi jiziyarsu ne ko ba za a karɓa ba to a nan shi ma ya samu ta ba ba sai da abdurrahman ibn auf yake gaya wa sayyidina umar cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sunnu bihim sunnata ahlil kitab su ma ku ba ku yi musu sunnar ahlil kitabi wato zaman su ma ana iya karɓar jiziya a wajensu haka nan lokacin da aka yi annoba a sham sai na umar yanzu yana tunanin zai shiga abdurrahman ibn auf shi ya gaya masa cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ana annoba a gari kuna ciki kanku fita idan kuma ba ku ciki kanku shiga sai na umar bai san wannan ba sai da ya tara muhajirun abdurrahman ibn auf ya gaya masa wannan akwai sanda iska ta taso sai na umar yake tambayar muhajiru cewa mai suka ji annabi ya taɓa faɗa game da iska abu huraira yana ƙarshen sahu shi ya ɗaga hannu ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga abin da ya faɗa game da iska ta su Allahumma ina asaluka khaira hawa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min shari hawa shari ma ursilat bihi to irin wannan ta faru da sahabbai da yawa sayyidina Uthman ibn affan khalifa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na uku yana ganin da farko yana ganin cewa almutawaffa anha zawjuha wani matar da mutunce ya mutu ba za ta yi idda a gidan mutuwa ba wato a gidan mijinta ba sai da alfurai'a bintu malik yar'uwar abu sa'id al-khudri sai da ta gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gidanta za ta yi idda to irin wannan suna nan da yawa sahabbai ne wanda sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha iska daya amma an samu wasu sunnonin ba san su ba sai ka imam Maliki ya san duka sunnan madina su wannan ba magana zaman madina ake ba zama suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rufada to kaga magana ce wacce take duk wani wanda ya shi kan shaki kanshin ilimi ba sai sake ta ba ba sai sake ta ba don ya yi kawai tutsu da gari san manzo Allah ina jin shi dai dama wannan azumin yana wahal da shi saboda haka yake neman haya da zai zille idan ka dubi littattafan malikiya su kansu galibin duk littattafan da suka zo da suka yi sharhin muwadda dan shi kansa imam malik din sun ce shi kansa imam malik ba kare tarihi yi ba shi kansa cewa bai ga malamansa suna yi ba bai ga wani yana yi ba shi ba kawai haka yi faɗa shi ba cewa ƙarya ne hadisin ba kai ne ka a wannan kalmar ka faɗi ta da haka su abin da ma suke faɗa cewa imam malik yana faɗar haka ne don kada jahilai su ɗauka cewa azumi bai kare ba don haka akwai sauran ƙarashen kwana shida shi yasa yake hanawa mutarrif Ibnu abdullahi al-yasari almajiri imam malik shi cewa imam malik din ma yana yi amma boye yana ta shawwal din shi ma almajirinsa ne ya faɗa kai kuma zai karyata shi so in ka duba irin su ibn abdulbar a tamhid irin su al na abulwalid al-baji da yana za ka zaka kokarin da suke kawo ta'lili na cewa saboda saddun zari'a da maliku yake da ita kada wasu jahilai su zaci cewa watan ramadan bai kare ko kuma azumin ramadan bai cika ba sai an yi shida shi ya sa abin nan amma yanzu ilimi ya riga ya baza ko ina mutane ba za su samu wannan rikicewar ba kuma suna ta annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan ba ci aka yi tilas ba ne don ba za ka yi makakaci to sai ka hana wasu yi ta kowane hali wannan ba daidai ba ne to shiga karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة <clears throat> وعصى آدم ربه فغواه Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akala ha sai suka ci daga wannan itaciya fa badat lahumu sau'atuhuma sai al'aurarsu ta bayyana gare su wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna sai suka rika rufe jikinsu da ganyen itaciyar aljanna wa asa adamu rabbahu fagawa adamu kuma ya saba wa ubangijinsa fagawa sai ya rasa shiriya ko ya kauce hanyar shirya je mun yi magana akan yadda iblis ya rudi adam da hawa har suka ci wani itaciya kuma ya biyo ta salo daban-daban ta yadda har ya ja hankalinsu har suka sha'afa suka fada cikin komarsa ya biyo musu da sigar tai hal'adun lukuma. ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla shin bana nuna muku bishiyar dawwama ba ruwaye da ya canza mata suna bishiyar da Allah ya ce kasu ci cinta zai sa su fita daga gida aljanna za su zama cikin azalibai ba ta kuna da zalimi kaga shajaratul khuruj sagratul ikhraj ce shajaratul tarz ce wannan shine hakikanin sunanta shajara bishiya ce ta fita daga gidan aljanna in an ci ba ta adawwama a gidan aljanna ba amma saboda rudin iblis sai ya canza mata suna canza sunan don ya sa masa kwaɗayin ya kusance ta ita wannan bishiya kuma wannan salo ne na iblis salo ne na shaidanu canza wa abubuwa suna daga sunansu na hakika ba za a kira su da sunansu da aka san su da shi ba sai a canza musu suna saboda in aka faɗi da sunansu watakila duk wanda yake da sauran fidirarsa zai ji ba zai yadda da abin ba kamar a kirawo riba da fa'ida fa'ida riba ce amma ce mata fa'ida to kaga da abin ce ka samu fa'ida ai za ka so shi ba za ka ƙi shi ba ko riba a kira ta administrative charges a ce ai administrative charges ne ai ma'aikatan da aka ba wannan aiki ne ake su a ciki don na karanta a cikin azumin nan wani malami yana cewa rashin wayewar wasu malamai ne suke cewa kudin da gwamnati take ba wa 'yan kasuwa ko wasu masu ƙananan sana'u rance masu cewa akwai riba haramun ne ya ce rashin wayewa ce ta sa haka tun ya zaci cewa in na ci gaba da karanta abin da aka ruwaito daga wajensa zan ji wayewar don zan zan ji ya yi wani analysis na wani wasannin harkar tattalin arziki waye waye waye da na ci gaba da karanta sai na je yana magana administrative charges to ni kuma na san wannan kalma administrative charges duk wanda zai zo ya kawo maka fatawar sai ya gaya maka ita to ba wani abu a cikin wayewar amma shi a nan wayewar ta take to saboda haka shi wannan sunan shi ya rude shi yarda shajaratul khuldi anan ta sa annabi adam ya fada cikin sabon Allah to shi ma wannan administrative charges da aka ce to shi yasa ake ganin to tunda administrative charges aka kira abin meye matsalar a ciki babu wata matsala kuma a zahiri in ka kalli kalmar zaka ga babu matsala in aka ce ga wani an bashi aiki aikin nan kuma yana buƙatar ya ba bada lokacinsa ya tashi ya je nan ya je can ai za a biya shi sauraka ka meye matsalar dan an biya shi kai da kuma yawa aikin kai ka biya shi ba matsala a ciki inda da wannan sigar ne ai ba wanda zai magana akan wannan kuma duk wanda ya yayi magana akan abin ba haka kawai yayi magana ba wannan kalmar ta administrative charges ya ji ta ba sau ɗaya ba su bi ba ba wai bai santa bane har da zai zama wayewa ne saninta rashin saninta shine rashin wayewa a da larabci suna kiranta ujurul khadamat ujurul khadamat akwai sanda albanku tanmiya albanku eh, islami albanku tanmiya ah, IDB na OIC banki na kasashen musulmi kun da suka rubuta suna son su je hukunci daga wajen malamai game da bashi amma idan aka tashi biya za a biya da administrative charges to sun ba da hukunci akan cewa administrative charges ba laifi ba ne a karba amma da sharaɗi na farko na farko ya kasance kuɗin da gaske administrative charges din ne ta yaya za ka san administrative charges ne za ka ga ana karɓar su ne ba based on percentage ba na abin da aka baka bashi tunda administrative charges in na ɗauki kana za ka kula da wanda za su karɓi bashi su dawo da shi ka bibi mai suka yi da wanda zai karɓi miliyan ɗari da wanda zai karɓi miliyan ɗaya ko dubu ɗari duk aiki iri ɗaya ne to amma in ya kasance da based on percentage ake karɓar abin da to ba administrative charges ba ne in ma an kira maka shi administrative ka yadda to rashin wayewar ka ce ba wayewar ce ta saka yadda ba administrative charges yana zama abu ne wanda ka ɗauki wani ma'aikaci to duk wanda zai zo a yi masa irin wanda aikin abu iri ɗaya zai biya kuma sannan suka ce ba zai wuce na su ma'aikatan ba ba riba ba za a ci in za a ci riba to ya zama riba in dai har ya wuce na su ma'aikatan aiki aka sa su kuma abin da aka karɓa kuɗinsu ne albashinsu ne aka biya su da shi to shi kenan wannan ya zama administrative charges amma in banki ya ci riba wanda kuma yana cin riba na san ba da za a yi bankin da zo bai ci riba ba in ya ci riba su kansu majma alfiƙa islami suka ce riba ce riba ce shar'an in har ya wuce wannan ya ce ya sa zama riba saboda dukkan alkardun lazi jarra manfa'a fa huwa riba wannan kaida ce muttafaq alaiha duk wani bashin da za ka ba wa mutum kuma ka amfana da bashin kai da ka bashi ya zama riba amma idan wanda ka sa aiki wanda aka ba wa bashin shi ya amfana kudin wanda ya masa aiki kawai ya biya kaga wannan ba a ce kai da ka bada bashin ka amfana ba to saboda ka shi wanda zai cewa ba a waye ba ya tambaye su waɗanda suke bada bashin conventional banks da ake ba wa wannan kudaden su suke raba wa jama'a suna cin riba ko ba sa ci har da ma bi bin ƙarin idan lokacin biya ya baka biya ba za ka abin zai ƙara hawa so ya kamata idan ana za a yi fatakar a faki a bayan kalma fakiwa a bayan kalma daidai yake da fakiwa a bayan shajaratul khuld muke magana nan a faki a bayan ta ke na sai abin ya zama haka yake ba ba haka ba haka fatawa take ba saboda ka rika duba abin a hakikanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a samu wasu daga cikin sai kunu sai kunu nasu min ummati yashrabuna al-khamr wa yusammunaha bighayri ismiha za a samu masu shan giya suna bata sunan da ba nata ba ba su ce mata giya ba za su bata wani suna wanda zai canza ta daga giya ba zai canza ta daga giya ba to saboda haka iblis ya fara da bujiro masa da wannan suna shajaratul khuld annabi adam alayhi salam a bisa matsayinsa na mutum duk sanda aka kama ka wani abu da baka san shi ba majhul baka san shi ba a kaida ta dan adam so yake san abin da bai sani ba to yanzu ya fara bujiro musu da wannan saboda haka Karshe za su so su san wace bishiya ce shajartar khuld din nan Karshe sai suka ga bishiyar da aka hana su su ciki to wataƙila sun gaya masu cewa ai wannan Allah ya hana mu ci ya za ka ci kuma mu ci za mu abin nan to sai ya dawo yake kwaɗaitar da su ma na haku ma rabbu kuma an ya shajara illa an takuna ne aw takuna min al-khalidin ubangijin ku bai hana ku ku ci bishiyar nan ba sai dan ka ku zama mala'iku biyu ko ku zama cikin madawwama to wataƙila ya ga taradduri ya ga suna ɗan tababa anya ya ɗan fara sa musu shakka wa qasamahuma saboda sai kawai ya barke da rantsuwa shikenan sai ya sage musu gwiwa gashi ya kwaɗaitar da su karshe ga rantsuwa inni lakuma laminan nasihin bi ghurur ka duba ka kalmar da ubangiji ya amfani da ita dallahuma a cikin suratul araf ba nan ba fa dallahuma wato addalu an san dalu guga ba ka ji zira shi a rijiya ba ai kaga a hankali a hankali har akai har ya kai karshe to haka shi dan ya musu sai ya zira su a hankali a hankali har ya gama dukkan su sai ubangiji fa dallahuma sai ya zira su har suka rubuta kaga ba kai tsaye kawai ya zo ce ku ci bishiyar nan ba sai suka kama ci sai da ya biyo wasu matakai daga wannan daga wannan daga wannan to haka haka shi dan zai ruɗan adam baya biyo masa kai tsaye ka duba wannan mai tambayar da muka karanta ba haka kawai aka ce ka daina azumin shawwal ya daina ba sai da aka biyo mashi ta nan aka hau da shi ta nan aka gangaro da shi <laughs> shi kenan shi ma fadallahu fadallahu bi Allah ya sa da yau bana kai muna muna fatan ka dawo Allah yake cewa fa akala minha sai suka ci daga wannan itaciyar fa badat lahumu sawatuhuma sai al'aurarsu ta bayyana gare su a can baya ubangiji subhanahu wataala yayi wa annabi adam alkawari inna laka alla tajwa fiha wala ta'ra zaka zauna aljanna ba yunwa ba tsiraici cin itaciyar nan sai suka ga abinda ubangiji ya rufe musu tsiraici da shi ya zube to tun daga nan suka fahimci zaman aljanna ya zo ƙarshe domin zaman aljanna la ta'ara babu tsireci tunda har an samu tsireci to zaman aljanna ya zo ya zo ƙarshe sauraka abinda suke so su samu sai ya zama sun samu akasinsa kuma da wani shine shine shine alkawarin shedan duk abin da ya maka alkawari to kishiyarsa zaka gani ba za ka ga shi wannan abin da ya maka alkawari sai ka ga kishiyarsa saboda haka sai sai sutura jikinsu ta fara zubewa wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna ganin al'aurarsu ta fita ta bayyana sai suka yi sauri suka ciro ganyayyakin aljanna suna rurrufe al'aurarsu a lokacin su biyu su karan kansu wanda zai nuna maka cewa suturci al'aura wani abu ne da Allah ya halicci dan adam da ita tun farko ya suturci al'aurarsa ya fito a cikin kamata kamala adamu da hawa miji ne da mata amma ba su yi sha'awar su ka yawo a cikin aljanna tsirara ba amma da suka saba Allah subhanahu wata'ala sai ubangiji ya jarabe shi da tsiraici kaga tsiraici sai zama ukuba ce ta an yi wa Allah laifi ashe abin da muke gani na tsiraici a yanzu ukuba ce ta muna yi wa Allah ba daidai ba idan mutum ya kama hanyar da ba ta Allah ba sai Allah jarabe shi da wannan Allah jarabe su da tsiraici ko san tsiraici ko goma bayan tsiraici sauraka ukuba ce ta urabbaniya da ubangiji ya fara yi wa ɗan adam Allah ce wa annabi adam bayan ya saukar da shi ya bani adam la yaftinannakum kuma shaitan. kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatahum sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya lil ladina la yu'minun ubangiji ya gaya wa cewa to fa ku yan adam la yaftinannakum ash-shaytan kakku yadda shaydan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-janna kama kama akhraja abawaykum ah, kama yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna yanzu wa anhuma libasahuma yana cire musu sutirarsu li yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu tsaraicinsu saboda ka tsaraici ba ado bane bayyana tsaraici ba ado bane bayyana tsaraici jarraba ce fitina ce ta shaidan bayyana tsare ce uquba ce rabbaniya idan ubangiji subhanahu wataala ya so al'umma da kwanciyar hankali da zaman lafiya to sai ya sa zamana al'umma ce mai kunya mai sitirce tsiraicinta ba al'umma tana bayyana tsiraici ko ina to alamar cewa shaidan ya fice wannan al'umma kuma tana karkashin ukuba ta ubangiji sai idan ta tuba ta koma ga Allah Allah ce wa asa adamu rabbahu fagawa kuma adamu ya saba wa ubangijinsa ma'ana ya saba wa wasiyar da ubangijinsa ya masa ya ci bishiyar da ya hana shi ya ci ya fagawa ya saki hanya ya bi hanyar da ba ta shirya ba kuma ƙarshe bai samu abin da a shaidaɗe ya masa alkawarinsa ba na cewa zai samu dawwama zai samu mulkin da ba zai lalace ba a nan za mu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ba ce wa asaya wa asa adam ba ce wa asa adam wa hawa sai aka jingina saban zuwa ga adamu shi kadai don me don a nuna cewa ita ma ita hawa ko ita da shi a zamantowarsa na jagora abinda ta ga yayi shi za ta yi a lokacin da ya tirje to ba za ta iya ta saba masa ba ta yi to amma taimakon ya yadda shi yasa shi ma wanda ya jawo ta to shi yasa gaba ɗaya sai aka dangana laifin zuwa gare shi amma wannan ba ya nuna cewa shi kaɗai ne zai tuba ba in muka koma sai muka cewa ayoyin da suka zo a cikin suratul baqara a cikin suratul suratul suratul araf sun nuna mana cewa su dukan su duka bi qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin saboda su duka biyun suka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai dai kasancewa shi mai gida shi ne kan gida abinda ya faru a gidansa ba tare da ya ɗau matakin hanawa ba ko kuma ya kasance koyi aka yi da shi to shi zai ɗauki babban wannan laifi Allah cewa ya yi wani zina ku an fusakun wa ahalikum nara ya kuwa da suka imani ku tsara kawunan ku tsara iyalanku daga wuta ce sun mace ba hu rabu ta ba alaihi wa hada قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله ce ثم اجتباه ربه sannan ubangijinsa ya zabe shi fataba alaihi ya yafe masa wahada ya kuma shiryar da shi ubangiji subhanahu wataala ya zabi annabi adam bayan wancan laifi da yayi ya yafe masa laifinsa ya shiryar da shi zuwa ga tuba ga Allah subhanahu wataala ya datar da shi zuwa ga komawa ga ubangiji subhanahu wataala da da neman yafiyarsa ubangiji ya nuna masa wannan hanyar kuma ya shirya, fatalaqa adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim ubangiji ya sanar da shi abinda zai yi tuba ya sanar da shi kalmomin da zai yi tuba isu kalmomin da suka zo a suratul araf qala rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna ubangiji ya koya wa annabi adam alaihi salam to ga wanda yayi laifi ga yadda yake yi ya tuba kamar da muka ce duk wannan zaman da annabi adam da hawa'u suka yi a cikin aljanna duk marhala ce ta koyan yadda za su zauna a bayan ƙasa saboda za su ci karo da irin waɗannan abubuwa za ka suna buƙatar su san yaya za su mu'amalance su naka ubangiji su subhanahu wata'ala ya nuna masa yadda zai tuba ni'imar Allah subhanahu wata'ala ta cika ga Adam alayhi salam da zurriyarsa wanda dole su tsaya su yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya a bisa wannan ni'ima da ya musu ni'imar sanar da su makiyinsu da kuma ni'imar zabin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mahaifinsu ya yi wa ubansu Adam alaihissalam ni'imomi ne kowace tana da cin gashin kanta ubangiji ya sanar da shi makiyinsa shine shine iblis da duk waɗanda suke mara masa baya da duk ƙungiyarsa sannan kuma ya sanar da shi hanyar da zai koma ga Allah subhanahu wata'ala yayin da ya zama baya ba daidai ba don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya wa 'yan adam cewa la yaftinan da kuma shaitan kama ba wai kuma aljanna to tunda kun ga yadda ya yi wa mahaifan uh, guda biyu da iyayenku biyu ya fito da su daga aljanna to ku fa gane makiyinku ne kada ku yadda ya fitine ku Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa annabi Adam alaihi salam ya yi masa laifi amma kuma a dalilin wannan laifin kuma ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa ubangiji yana yin wannan ga mutum daga mai laifi ya zama babban wali daga mai laifi ƙarshe sai koma ya zama wani babban wali da za ka ji duniya ana ambatansa da alheri don wani lokaci mutum ya samu kansa cikin saban Allah idan ya farfado ya gane kuskurensa to ya sai ya fi wanda watakila bai ɗanɗana wannan saban Allah wato nagarta ba sai ya fi shi nagarta saboda watakila wanda ya taso cikin ɗa'a cikin kyakkyawan halaye da kyakkyawar aƙila zai iya ɗaukan kansa wani kamili da shi kammalalle da shi ɗauka cewa ba shi da wani zunubi idan ma ya yi zunubin ba zai ji yayi ba saboda yana ganin cewa shi ai a daidai yake ba zai ji zunubin da yawa ballantana har ya ji komawa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya tuba wanda ya kara masa imani wanda ya kara masa ɗaukaka amma mutumin da ya taso yana mai laifi ya gane illan laifinsa ya tuba to sai kaga cewa ya fi jin girman ɗanɗanan ni'imar da ya samu kansa ciki ya fi ganin ni'imar raba shi da wancan wancan bala'in da Allah subhanahu wata'ala yi me yasa sahabban da suka suka yi jahiliya sannan suka zo suka shiga musulunci suka zama as-sabiquna al-awwaluna suka fi daraja akan wanda daga baya aka suka shiga wanda daga baya aka haife su a cikin musulunci manya-manyan sahabban nan al-asharatul al-asharatul mubashirin bil janna dukkaninsu sai da suka yi jahiliya sai da suka yi bautar wani Allah sannan suka dawo suka karɓi musulunci sauraka sun san wace irin rayuwa ce waccan shi yasa da suka shigo musulunci suka kankame shi da karfi kuma Allah ya ba su fifikon da bai bawa sauran ba wanda aka haifa a cikin musulunci saboda mai saboda su sun san menene jahiliya sun san menene saban Allah to shi yasa su daga cikin malamai suke cewa watakila mutum ya yi saɓan Allah ya kai shi aljanna wani kuma ya da'a ya kai shi wuta wani ya saɓa wa Allah a dalilin saɓa Allah ya tafi aljanna wani kuma a dalilin da'a ga Allah su na wata ya tafi wuta zai yi saɓan Allah daga wannan saɓan Allah ɗin zuciya su kiraya ya gane kuransa ya gane girman wanda ya saɓawa wannan ya sa masa al'inkisaru wa zulm rubba ma'asiyatin yatin inkisaran wa dhullan kamar yadda ibnu atalla al-sakandari yake fada sau da yawa zaka samu sabu awrasat saban Allah ne amma ya gadar da kaskan wato kaskantar da kai da karaya gaban ubangiji subhanahu wataala wannan ta sa mutun yayi ta tunanin laifinsa kullun kuma ya ta ƙara yawaita alherinsa saboda in ya tuna cewa fa shi ne yayi kaza a baya saboda haka sai ya rika ganin kamar ba zai tsira ba wannan za ta sa shi ya taɓaka ayyukansa kullum kuma ya tuno zai zunubinsa ya ta kuka akan abin da ya baya wannan ta sa shi ubangiji subhanahu wataala ya hawo shi jiki inda ne ya samu kanshi a aljanna wa rubba ma'asi wa rubba ta'atin awrasat izzan wastikbara wani kuma da'a ce zai yi wa Allah biyayya yayi eh, wani aikin alkhairi a wani aikin alkhairi sai ya haifan masa da girman kai da jiji da kai sai rika ganin ai yayi kaza yayi kaza akwai wanda in yayi wani aikin alkhairi guda daya to kuma ya rufe kofa kuma duk sanda aka matso shi sai ce ai shi yayi kaza kaga wannan aikin da yayi ba tunaninsa Allah ya karba bai karba baraye ta yi tunda duk ayyukan da muke yin su muna yin su ne alal raja' wal khawf bainar raja'i wal muna fatan Allah ya karba muna tsoron kuma ko an yi samu wata matsala a ciki Allah ya ki karba al-Hasan al-Basri yana cewa da zan san Allah ya karbi sujjada ta guda daya cikin sujjadodin da nake yi sallolin da nake yi da ba karamin dadi zan ji ba saboda Allah ya cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqi Allah yana karba daga masu takawa inda na san an karba to na san ina cikin wadda tawaga kenan ina cikin yana tawaga tawagar almuttaqin innal muttaqina kun fi jannatin wa nahar wanda garuruwa ne ba zai yi ba ya ji shi cikin masu takawa ta yaya zai san yana cikin masu takawa ya san Allah ya karba ko da in yi aikin alkhairi guda daya sai aikin alkhairi nan kuma sai ya zama masa aqaba sai ya hana shi kuma yin wasu ayyukan alkhairi da an nufe shi da aikin alkhairi sai ya dubo wancan da ya a baya sai ya ga to ai ya gama mai kuma ya rage ya gina masallaci hawa biyu hawa uku hawa hudu ya yi kaza ya kaza kuma za a bi a ta na wannan ba zai kubutar da shi ba to shi yasa wani in ya yi aikin alkhairi sai ya sa masa jiji da kai ya sa masa girman kai ya sa masa riya ya sa masa ujubu ya sa masa waye sai aikin nashi ba ya lalace sai aikin gaba ɗaya lalace ƙarshe in bai yi da gaske ba sai ji shi wuta to shi yasa suka ce wani lokaci saban Allah sai yake sa mutum ya ga ya yi sama duba annabi adam alaihi salam Allah ce wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu ya saba sai kuma ubangiji ya zabe shi al-ishtiba ba'da al-ma'siyah bayan yayi sabo kuma sai ga zabin ubangiji ya zo ubangiji ya masa zabi ya bashi annabci da wasu ce wannan abin da ya faru ya faru ne kafin annabcinsa tunda ya faru ne a gidan da babu taklifi a gidan aljanna saboda haka ba yana annabi ba ne aka kama shi da yin wannan laifin bayansa ne aka ba shi annabci tun da an ba shi annabci ne bayan ya an saukar da shi ƙasa kamar yadda muka ji a ayar da za mu zo kanta nan gaba ubangiji su subhanahu wata'ala ya ba shi ya tiyan da yatiyannakum binne huda a huda ya fala yadhillu wala sau haka a lokacin ubangiji su subhanahu wata'ala ya haɗo shi da shiriya ya zama da wannan shiriya kuma aka haɗo shi da ita ta wahayi ita ce ta mai da shi annabin Allah gabanin wannan to yana nan a adamu ɗinsa ubangiji ya yi masa wannan domin ya samu wannan ta tagomashi idan muka duba za mu ga wannan sumbanci ta bahu rabbuhu ta ba alaihi wahada mai ya bari ba wani abu da ya bari na zunubi ba kuma za ka dubi adamu ka ce na saba wa Allah ba sai dai abinda ya zo alkur'ani ana karantawa amma ubangiji wata ala ya gaya mana cewa ya gama yafe masa har ma ya masa zaɓi na musamman ya zama mu almujita ba zaɓaɓɓe ku ba ubangiji su bani wata'ala don a gaggauto da gaya mana cewa wancan fakure da aka samu an gama gyara shi ba <coughs> sai aka gaggauto da batunsa kafin a zo magana sauko da shi ƙasa tunda ayar da ta zo gaba cewa ta yi ƙala haɓe tsamin hajjami'an wannan ahbita ha jami'an sai da ta faru sannan wancan tuban ta zo in aka koma suratul araf za a ga sai da ubangiji subhanahu wataala ya saukar da su قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ومتاع إلى cikin suratul baqara kenan fatalaqa adam min rabbih kalimat sai da aka saukar da su sannan kuma ya tuba tuban a kasa ta kasance a nan ne kuma ubangiji ya zaɓe shi amma sai aka gaggauto mana da maganar tubansa da maganar zaɓinsa daga gama maganar saɓansa don a nuna maka cewa abin fada ya fa gyaru kada a jira ma sai an je can gaba kusa ka yi ta tunanin cewa to ya haka sauraka aka gaggauto da wannan libayani ma'ali adam ila salah wato don a nuna maka cewa al'amarin annabi adam kamar ibnu ashiriki cewa ƙarshe ya koma ne zuwa ga zuwa ga nagarta Allah ce qala bi minha jami'an Allah ce duk ku sauko gaba daya a waccan aya zamu ga ubangiji sun mashtabahu rabbuhu sai kai amfani da kalmar rabbu wace sun mashtabahu ta ce wa asa adamu wa asa adamu adamu rabbahu fagawa ana cewa sun mashtabahu fataba alaihi wa amma sai aka sake maimaita kalmar rabbuhu a baya can an faɗe ta a bisa tsarin magana tamu ta mutane watakila na sai mu ce ba sai an ƙara maimaita sun majita bahu rabbuhu a guri guda ce fa asa adamu rabbahu fagawa sun majita bahu rabbuhu an kuma maimaita rabbuhu a guri guda sau da kawai ce sun majita bahu fada sannan ya zaɓe shi kuma sai aka sake kiran sunan rabbu aka kuma jinginawa da mirin annabi adam alaihissalam don a nuna inayar ubangiji subhanahu wataala kulawar ubangiji da shi annabi adam alayhi salam kuma wannan ya zama mazilu tashrifin ne da wannan idafa ce ta tashrifi an jingina sa ga sunan rabbu dan a girmama shi a ya samu matsayi babba kamar yadda ake cewa ɗakin Allah ake cewa ka'aba baitullah tare da cewa dukkan ɗakuna na Allah ne don halittar sani da ɗakin ka ɗakin makotanka ɗakin matarka duk na Allah ne amma ba a ce wa ɗakinka ka baitun lahi kai ma baka isa ka rubuta ɗakinka. ka haza baitun <laughs> lahi duk da halittar Allah ne saboda waccan izafa ce ta tashirifi, ta girmamawa a ce baitullah kama ce naqatullah taguwar Allah duk wata taguwa ta Allah ce amma aka ce wannan naqatullah don a nuna girmanta to haka nan ma jingina zamirin annabi adam zuwa ga rabbu don a nuna matsayinsa A ce rabbuhu ubangijinsa ne don a nuna girmansa kuma a nuna cewa ubangijin subhanahu wata'ala ya kula da shi don haka nan take ya nuna masa abin da zai yi ya tuba ya kuma ya tuba Allah ya karbi tubansa sannan Allah ce eh bi tamin ha jami'an qala bi tamin ha jami'an Allah ce ku sauka ku duka ku daga gare ta gaba ɗaya. ku duka ku ko dai da annabi Adam da hawa ko kuma da annabi Adam da iblis ita hawa taba'un li adam to da dama ita duk sanda aka tashi magana za a yi maganar da shi ne ita tana ƙarƙashinsa ba sai an yi da ita ba in an yi da mijinta an yi da ita sai dai in shi mijinta ce ne amma idan aka yi da miji aka yi da miji ya da matar wani sai ka yi da ita ita ma wani ma ita ɗin ce shi ba ka yi da ita ba to ba kai komai ba sai ka yi da ita to shi annabi adam aka yi da shi an yi da ita mun kalkula duk zamiran da muka wuce a baya don haka suka ta nuna mana wanda duk wannan yana nuna mana cewa mace tana karkashin namiji ne a ka'ida mace tana karkashin namiji ne ba shi ke karkashin ta ba saboda kan aka tashi wata magana da ta shafe su sai a faɗe shi shi in an faɗe shi to ta shigo ciki to shine Allah subhanahu wataala yace su sauka su biyin malamai suka ce damirin su biyu din anan ana nufin annabi adam da iblis iblis shi ma ya sauku inda can ya kuma saɗaɗawa ya shiga to yanzu gaba ɗaya duk su taho bayan ƙasa shi yasa za mu ga wani gurin damirin ya zo da, da sigar tasniya wato kamar nan ihbita su biyu wani gurin ya zo da damirin ifrat faƙala fahbit minha to yace fahbit din da ya zo damirin mutum ɗaya to shi ɗan ne fahbit minha fa bai yakun laka an takabbara fiha za ka cewa shaidan shi kadai ake nufi ko ya zo fakhruj fakhruj minha fa innaka rajim cikin suratu sad fakhruj minha fita daga bin fa innaka rajim dan kai la'ananne ne to yazo kuma da damirin jam'i wani lokaci sai yazo qala habitu ba'dukum li ba'din adu yazo ihbitu wasu malamai suka ce ana nufin su duka uku da da da adam da Hawwa da iblis ihbitu duk ku sauko ba'dukum li ba'din adu sashin ku maki ne ga sashi Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara adawa tsakanin iblis da kungiyarsa da kuma annabi adam da zurriyarsa ta bangare guda ubangiji ya ce to kuma wannan kiyayya a fahimceta ta wannan kiyayya ce take za ta dawwama ta samu mafari tun daga yanzu to kuma za ta dawwama har alkiyama ta tashi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ana cewa lokaci yayi za mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh